Wannan jirgin ruwan dai ya tashi ne daga kogin Manarewa da ke karamar hukumar Ardokola zuwa Billari da ke karamar hukumar Karim Lamido na biyu a jihar Taraban, inda jirgin ruwan dai mai ƙirar kwale-kwale ya ɗauki fasinjoji wani kalle suka ce ɗari da hamsin. inda jirgin na tsaka da tafiya dai ya yi hatsari a yankin Billari da ke karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban. Mutane sama da arba'in dai sun rasa ransu sakamakon hadarin jirgin ruwan dai da ya faru a kogin Billari. Safiyanu Muhammad na ɗaya daga cikin wanda ya ketare hadarin rijiya da baya sakamakon hadarin jirgin ruwan da ya faru wanda ya mana karin haske yayin da na yi masa tambaya kan cewar ko yaya ma lamarin ya faru. Eh to mun so inda ake tari ne. Mene ne tari? Inda ake dumba na abun nan tare kifi. To mun zo haura mun haura amma kuma jirgi ta gagara haura mun yi kusan fita amma kuma ta gagara fita. Injin ta sai wuri da kawai sai kan jirgi ruwa kado kan jirgi muka zo muka haɗu da itacen da aka tare ruwan sai muka kife a wuri. Malam Sabiyanu kamar mu ɗauka kamar ku nawa ne a cikin wannan jirgi ne misali. mun kai kamar mutane da da sun kuma ko kaya shi ke. Alhaji Jidda Suleiman wadda ke zama shugaban riko na kungiyar masu kula da jigilar jiragen ruwa a jihar Taraban wadda ya ce. Jirgin da ya lodi daga Mayoro Neo zuwa Binnari wanda ya lodi zai tafi akwai inda ake tarewa muna kiransa tari a Mario wanda ya gamu da hatsari a wurin wanda jirgin ya noce a wurin da wasu al'umma da dama wanda wasu sun samu fita wasu kuma ba su samu fita ba. Kamar mutane nawa ne yanzu ake sa ran cewa suna cikin wannan jirgi wanda ba su fita ba misali. Ka san shi shi yanayin abu na nutan jirgi jiya ana ce min mutanen da aka rasa su guda sha guda takwas daga baya an ce mini guda sha to a wani labari an gaya min mutum arba'in wanda ya bugo mini gaja jalingo an ce mutane arba'in ne a jirgin suka rasu duka wannan labari ne wanda ba tabbacin gaskiyan magana bisa alamu wa'inda suka zo muka zo da sunan domin ba su ga yan uwansu ba suka ba mu tabbacin a gefen su mutum goma sha biyu ne malam yusuf ali wanda ke zama ɗaya daga cikin waɗanda yan uwansu suka salwanta sakamakon wannan hatsarin jirgin ruwan wanda ya ce eh, tabbas yan uwana a ci guda shida amma a cikin shidan nan na ga hudu sun fita saura biyu biyu din ne ba a samu gawan su ba har yanzu a yankin mu sun kai mutane 20 a cikin 20 din mutane nawa aka gane wanda dai ba a gane su ba mutane goma sha biyu ne ba a gane su ba shi kuwa Ibrahim Yakubu wanda yan uwansa guda uku suka mutu cikin wannan hadarin jirgin ruwan shi kuwa cewa yi wannan abin lokacin da muka ji shi gaskiya bai mana daɗi ba yan wanka guda nawa ne a ciki ina da yan guda uku a ciki duka a gane su ba gane ko mutum guda ba mun ji bakin cikin wani al'amarin wannan wuri yankin karin lamido ne amma al'umman karin lamido ba su cin gajiyan wannan wuri kuma sai hasara suke yi kawai domin wannan wurin ba san iya adadin abin da aka rasa ba kuma wannan wurin ya fi shekara da shekaru ana hatsari a wannan wuri ana rasa rayuka honorable anas sha'ibu didango wanda ke zama dan majalisa mai wakiltar karim lamido na biyu a majalisar dokoki na jihar taraban shi ma cewa lalle ilahin suna da masaniya a kan wannan hadarin information da aka bayar mutane ba a maganan arba'in wanda aka rasa su masana ruwa abubuwa sun nuna da cewa sai an kai kamar wasu awanni 24 daga wannan hasari kamin nan da aka rasa ga su ya fara haurowa tudu ba a taba yi wadda aka yi rashi yayi yawa irin wannan ba SP Usman Abdullahi da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba shi kuwa cewa yayi an sami hadarin jirgin ruwa wadda ya ebo fasila daga kasuwar Marino zuwa binne ne na aka samu aukuwan wannan hadari inda jirgin dauke da fasinja wadda ba ba a san ko nawa bane jama'a da ke cikin wannan jirgin kuma ya nitse da su al'umma dai sun salwanta ba a san ko adadin nawa bane wannan hadarin jirgin ruwan dai da ya sanadiyar kashe rai a akalla arba'in a wannan yanki na jimlari da ke karamar hukumar karim lamido a jihar taraba ba shine na farko ba wannan shekara lado salis garba muryar amurka